waɗanda muka baiwa littafai suka gane suka fahimta mutanen farko wahumul yahudu su ne yahudawa mutanen manzon Allah Musa wa nasara da nasara mutanen manzon Allah Isa min qablihi tun gabanin shi wannan littafi mai girma alqur'ani hum bihi yu'minuna su masu ba gaskiya ne masu imani ne bihi da shi domin gaba ɗaya littafan Allah duka suna kira zuwa ga tauhidi suna kira zuwa ga aƙida suna kira zuwa gaba da gaskiya ga Allah da manzanni gaba ɗai to don haka mummunan farko ga littafan farko suna ba da gaskiya da imani ga shi wannan littafi da Allah ya sauka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce hum bihi na su suna yin imani suna ba da gaskiya game da shi bayan wannan sai Allah ta'ala ya ce wa idza yutla alaihim wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaq min rabbina innahu alhaqqu من ربنا وما كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم كما إذا أنا كرنتاوا غريسو shi wanga littafi mai girma alkur'ani suna saurari suna da natsuwa zuwa gare shi qalu amanna bihi innahu alhaqqu suna cewa mun yi imani mun ba da gaskiya da shi lalle shi ne gaskiya min rabbina daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin lalle mu mun tabbata mun kasance gabanin zuwan wannan littafi na Allah alƙur'ani muslimin musulmi muke masu miƙa waya muke masu jawuwa muke ga aƙidar musulunci ta Allah da tauhidi ai wahidi ne mu masu ta Allah ne da ibada ashe wannan ya nuna da waɗanda na gabata mummunan farko da mummunai na yanzu da waɗanda za su zo har zuwa ranar alkiyama duk aƙidar mu guda shine ta Allah da ibada da kuma tabbatar da rukunan musulunci da rukunan imani da biyayya ga hukumcen-hukumcen musulunci gaba ɗai sai dai shari'a wasu tana bambanta da wasu amma duk aƙida guda ta addini guda ne ashe kaga me yasa musulmi to suke raraba yanzu kuma rabuwa mai tsanani mai muni waɗansu na ɗauka wasu kafirai waɗansu na ɗauka waɗansu mushrikai waɗansu na wargaza addinin wasu rashin riƙe wannan littafi ne na Allah Ƙur'ani da gaskiya da ilimi mai kyau don haka muna kira ga jama'ar musulmi mu tashi tsaye ga neman ilimi da fahimtar ƙur'ani da sunna da sauran hukumce-hukumcen addini su ke warkar da ciwo na jahilci da rashin fahimtar dokokin Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani daga nan sai Allah ta'ala ya faɗa yana cewa أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة سيئة ومما رزقناهم ينفقون to su waɗanda Allah ta'ala ya wa muwafaƙa zamanin manzon Allah Musa mummunai ne kuma Allah ya raya su har zuwa zamanin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ta da laya ne har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna suna da imani to Allah ya shirya musu ya tanada musu waɗansu irin ladaddaki kamar haka ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn waɗannan bayi na Allah ana ba su ladaddakin su shudi biyu bi imanihim da imanin su bil kitabaini da littafai guda biyu wato ahlul kitabi waɗanda na yi imani da littafan da na gabata kuma Allah ya kawo su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da manzon Allah to ana ba su ladaddakin ibadodinsu linki biyu bima sabaru saboda abin da suka yi na haƙuri alal amali bihima akan aiki da waɗanga littawan Allah guda biyu wa yadra'una bil hasanati kuma suna tunkuɗewar mummunan abu bil hasanati da abu mai kyau wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da muka wadata su yi arziki ƙuna suna ciyawa ai kuna suna yin sadakoki ashe ana son a jawo hankulan mu zuwa ga waɗannan halaye na waɗannan mutane guda biyu aiki da Alƙur'ani kamar yadda sun kai aiki da attaura kuma sun ka dawo suna aiki da Alƙur'ani. sannan mutum kuɗi duk abin da ba kyau da abu mai kyau sannan mu rinka ciyarwa muna sadakoki daga abin da Allah ya bamu abin da Allah ya ni'imta mu da shi zuwa ga ƴan uwanmu mabukata musamman irin waɗanga lokuta masu yanayin abubuwa ga tsada a rayuwa ga tsada abubuwan saye ga ƙaramcin kuɗi ga yawan al'umma duka don haka yanzu ne sadaka take da muhimmanci yanzu an riga an yi ta batun magana ba da abin buɗe baki ko ba da abin sahuri yanzu abin da ya fi dacewa kuma a taimaka ma mabukata da abin sallah a taimaka ma marayu da tuhayi maza da mata a taimaka ma tsofaffi da ba su da ƙari ba su da maga'isa da suturorin sallah maza da mata sannan a taimaka musu da abin tuwon sallah mai daɗi shinkafa nama nama duka waɗannan ya kamata a kula da ganin an taimaka ma mabukata dattijai maza a taimaka musu da riguna don su sa su zuwa idi magana zakatul fidiri a hitar daga abinci mai kyau mai tsada a rarraba ma talaka don su samu abin tuwon sallah suturori duka waɗanda mun daɗe muna amfani da su gogaggi wankaki mu hitar mu rarraba mu ƴan uwanmu da a cikin yanayi na talauci mu kuma da Allah ya ba wadata mu sa sabbi ba laihi bane amma babu haɗari ka tara kayayyaki layi-layi cikin akwatin ne amma ga makwabtanka 'yan uwanka musulmi kamar su yawo zindir ko suna yawo da ragga ba daidai ba ne saboda haka muna kira gare ku don allah da girma ne da bidan rahama ta da jinƙai ne kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya yi wani alkhairi zuwa ga 'yan uwa waɗanda ba su da hali allah ya ba mu ikon yi yanzu tsakanin jiya zuwa yanzu nan cikin 'yan uwan musulmi gawa uku akwai yanzu duk Allah ya amshi rayukansu guda lahiya lawai bangaren ga zuwa birnin magaji ya yi haɗarin mota nan take mutu ana can birnin magaji za a sallar gawarsa guda yana asibitin kano daga nan gusa an kate da shi cikin dare Allah ya amshi ne yanzu haka suna bi hanya za a kawo gawa ta yi za a yi mai sallah nan masallacin juma'a na gusa guda shi ma haka na kai zuwa asibiti ba da wasu awoyi ba ya ta yi kunga an fara azumi da su amma to duk wannan shine muka jawo hankunan al'umma mu yi ta aiki alheri ba mu san ko adadinmu ya kare ba Allah ya ba mu cika da imani kuma duk waɗanga muna musu ta'aziyya da addu'o'i Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa aljanna ce makoman mu da su gaba ɗaya don haka kowa ya ɗauki darasi ba wanda ya san ran zai mutu da inda zai mutu don haka kowa Allah ya ba ya taimaka ma waɗanda Allah bai ba ba kamar shi kamar yadda Allah ya kwadaitar daga abinda waɗanga mummunai suke yi ula'ika yu'tauna ajrahum marataini, waɗanga da Allah ya ambata halayensu ahlul kitabaini at-tauratu wal qur'anu ana ba su ladar su shudi biyu bima sabaru da irin abin da suka yi na haƙuri ai bi sabrihim alal amali bihima saboda hankulin da suka yi akan aiki da waɗanga littafan Allah biyu ba wannan ɗaya ba wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma suna tunkuɗewar abin da ba kyau da abu mai kyau wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa ay yatasaddaqun suna yin sadakoki daga abin da Allah ya wadata musu na ni'imomi don haka mu ma mu yi koyi da su cikin irin waɗanga ayyuka na alkhairi Allah ya ba mu ikon yi don na dasa. to ci gaba وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين to Allah ya girmama ya ɗaukaka ya ci gaba da bayyana muna manya-manyan kyawawan ɗabi'unsu wa iza sami'ul lagawa kuma lokacin da duk sun kaji magana da ba kyau ya sashiyar magana kamar abin da ya shahi zagi ko ƙazafi ko ƙarya ko giba ko annamimanci ko abin da ya kama da haka ai ashatamu shine zagi wal azada da cutawa min al-kufari daga kafirai a aradu anhu sai su ba da baya da gare shi wa ƙalu lana a amaluna wala lakum a amalukum sai su ce da su ayyukan muna gare mu ku kuma ayyukan kuna gare ku salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wato wannan yana nuna muna halayen mummunai shine neman zama lahiya ba sa fuskantar masu zage-zage ko tozarci ko wani abu na ƙasƙanci su ba su ƙasƙanci sai dai gaisuwa ta musulunci da neman a daidaita a guji daga ainihin ɓanna la na bitagil jahilin ba mu yin irin aiki irin na jahilai ba mu neman mu yi abubuwa irin waɗanda jahilai suke yi wannan shi ne ɗabi'unsu su waɗanda suka fahimci alƙur'ani suka fahimci attaura suna sadaka daga abin da Allah ya ba su kuma suna turewar abin da ba kyau da abu mai kyau ashe wannan yana karantar da mu idan ma musulmi wani ya yi mai zagi ko ya yi mai illa ko ya nemi tashin hankali to shi ya bi shi da lalama da kalmomi na da'awa ya kira shi zuwa ga imani ya kira shi zuwa ga musulunci ashe ana son a ganar da mu musulmi mutum ne mai son zama lahiya mai kuma nisanta ayyukan asha don haka ya ku musulmi kowa ya sifatu da irin waɗanga kyawawan halaye musamman ma lokacin da ake azumi hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmi na azumi sai wani ya zage shi bakunanmu zukatanmu duk su sifatu da azumi ya zama mun kame su daga saƙon ubangiji Allah ya wadata mu da irin wannan daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa In la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin to walamma al islam walamma zahara amrul islam yayin da al'amarin musulunci ya bayyana bil barahini da hujjoji da dalilai alqadi'a masu yanke kokanto ko wani irin shakku hatta inna ahlal adyan ula har ya zama abuta addinai na farko yadkhuluna fil islam tawan suna shiga cikin musulunci bisa ga son ransu da biyayya su ba da tilastawa ba فربما ya على ala nabi sallallahu alaihi wasallama to yana yiwa irin wannan ya yi nauyi ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya raƙa mahu kada ya rinka ganin mutanensa ya hu suna shigarsa wa khususan ba aba talibi keɓance baffansa abu ɗalib ƙala ta'ala sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce innaka la tahdi man ahbabta lalle ne kai baka iya shirya da wanda kake so da shirya walakin Allah yahdi mai yasha'u sai dai Allah shi yake shiryar da wanda yake so da shirya wani abu ne ya faru kuna da labarin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dan uwan manzon Allah ne ga nasaba sannan surikin manzon Allah ne shi ya auri ɗiyan manzon Allah na na faɗi Fadimatu Zahara to baban shi Aliyu Abu Dalib din kakan shi lokacin da ma'aiki ya yi ta ƙoƙari ya musulunta sai ya ce yana gudun ya musulunta a rinƙa yi mai dariya ya musulunta ga addinin yara to ma'aiki dai ya yi iyaka ƙoƙari ne don ya samu ya faɗi kalmar shahada amma Allah bai nufa ba har inda Allah ya amshire ne bai musulunta ba to sai wannan abin yawa manzon Allah nauyi ga ɗan uwa nai na kusa da shi jininsa bai karɓi musulunci ba kuma ya mutu babu addini to sai Allah ya kwashi ke magana gaba ɗai don ta zan wa'azi gare mu gaba ɗai kowa bai iya shiryar da kowa wane ne mai shiryawa to sai zan Allah shi ka iya shiryawa shi ka shiryar da wanda ya so to shine Allah ta'ala ya gaya wa ma'aiki cewa innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake so da shirya walakin Allah ya hadi man yasha'u sai dai Allah shi ke shiryar da wanda yake so da shiryarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sani da waɗanda abbayi shiryayyu da suka cancanta a basu shirya daga nan sai ya zama dalili hujja iyakan mai wa'azi ko mai da'awa ko mai karantarwa ya gaya mu mutane Allah ya ce kaza ma'aiki ya ce kaza amma shirya ta ratsa zukata al'umma su karɓa su yi imani aikin wani Allah shi an mai shiryarwa Allah ya ƙare shiryar da mu amma duk da irin waɗanga dalilai ba kowa ya gane ba sai waɗanda Allah ya ganar Allahumma ja'alna minhum to nan ya kamata mu dakata domin lokacin da mun ɗiba na haɗuwanmu a wannan tafsiri ya gabato abubuwan da muka gabatar daidai bisa ga muwafaka Allah ya ba mu lada kurakuran da muka yi Allah shi gafarta mana shi yahe mana shi su da gare mu Allah ya albarkace mu da samun lailatul qadari Allah ya albarkace mu da samun yantawar da Allah kawa bayi daga wuta zuwa aljanna Allah ya albarkace mu da samun gafar Allah Allah ya albarkace mu da samun yahewa Allah waɗanga kwanuka da suka rage muna ta wasuli da roƙon Allah da sunayensa da ayyuka kyawawa Allah ya ni'imta mu da ruwan sama Allah ya wadata mu da ruwan sama Allah ya kawo muna ruwan sama Allah ya yi muna wannan zahi da muke huskanta kuma waɗanga fitinu da ka yawo birane da ƙauyuka na fitinin zub da jinai garkuwa da mutane ruguza arzuka al'umma ta zama lahiya ubangiji Allah ya kawo mu da ƙarshen sa jami'an tsaro da hukumomin tsaro da gwamnatoci na tarayya da na jihohi da duk masu ba da gudunmuwa a daƙile wannan bala'i Allah ya ba su gudunmuwa waɗanda adda hannuwa wajen kashe mutane da zub da jinin mutane da wargaza amincin mutane da kame mutane zuwa dazuzzuka ana tozarta su Allah ya yi mana maganinsu Allah ya kace wannan kuduri nasu Allah ya mayar da su masu kirki su tuban ma Allah su ba waɗanga miyagun ayyuka anan nan za mu dakata subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin kana iya karanta daga tambayoyi ko a bari sai gobe ɗaya daga cikin waɗanda na bayyana muku Allah ya sa ya rasu jiya da daddare shine yanzu ga yana ana waɗi alhaji garba almajir yana kan hanya da gawarsa zuwa nan gusau don a yi mai jana'iza Allah ya ji kanshi da rahama akwai wani eh, ɗan uwan mamanu shi ma Allah ya mai rasuwa jiya Allah ya gafarta masa akwai wani da ya yi haɗari birnin magaji jiya shi ma Allah ya gawarta masa to duk muna roƙo ga Allah ya ji kan marigayenmu musulmi gaba ɗaya masu rashin lahiya muna addu'o'i Allah ya warkar da su ya ba su lahiya mu da an rayi Allah ya wadata mu da cikawa da imani bari mu ba tambayoyin sai gobe in shafi ya zo sai eh to kam ga eh to to wata bai Allah ta ce na ce rage kuɗin cewa ne ba kyau amma in miji bai sayan kayan lalura fa to na hukunci ba ni ce ragewa ba kyau ba ni fasarawa ɗaya ni <laughs> ai kun yi ahalari ko eh, ina ganin mahi yawa duk kowa ta a ahalari nan cikinsu ya ce wa akalu amwalin nasi bi gairi ɗibin da cin dukiyoyin mutane ba da daɗin rai ba yanzu miji ya baki dubu uku ce wani buɗe baki ke ranga mai dubu ke ba da dubu biyu wannan dubun da ci da daɗin rai ne ya sani to wanda ya halice ki da shi da ni da sauran halittu ya sani ko bai sani ba to an zo lahira sai Allah ya ɗebi sallaki an ba mijinki hmm. ya halatta ke sarrafa wani abu cike yin canji ya rage sai in ya ki ce mai ga canji ya rage amma ina so abin kuɗi in sai sabulu in sai kilin in yi kaza da kaza sai ya ɗebo wasu ya baki wani budget sai ya ce wannan canjin a sai mai hariminti ke ga sun zan nawa don nan naki ai bin ƙa'ida ɗaya ne amma ɓoyewa da ƙwangewa da ragewa zalunci ne yaudara ce tsakanin maza da mata don haka matan da ka yin haka nan su tuban ma Allah kuma ki sa mijin ki ɗaka sadda ki waranta mai rikice don Allah yana roƙonka menene ya himin ah, miki ah, a don Allah ya mace na ya miki ke ci kayan banza don ya yahe shi kenan amma in dai ana nan kullum halin ki ɗiba ce wani ki biya a dashi ɗiba ce wani ki aika bukin ƙaunaki ɗiba ce wani walima ɗiba ce wani mi suna abin nan da aka tawahi alama yahuda eh, abin nan da ya za a aure sai kowace yarinya ta ɗar maka iri guda mi suna ne an ko gare ku an kajiya to an ko saɓon allah ne ya kamata mata ku yi ƙoƙari ku raba 'ya'yanku da anko eh, ba ɗabi'an mu ce ɗabi'a kiristoci ta da yanka alewa da yanka masa ƙato da ƙatan ya har sun tarari amma wai suna rawa za su yanka masa duk alamomin kiristoci ne ba daidai ba ne eh? to hmm. Hmm. ta tambaya cewa tana da mahaifiya shekara ɗari da goma gare ta ba ta yi azumi tana iya mata cerewa eh, tana iya mata cerewa da duk abin da Allah ya hore mata ko shinkawa ko dawa ko masara ko gero ko wake ko duk wani abu na sha ko na ci shari'a ta yadda a hitar daga abin da an ka tsara sai ta ce mata duk wanda ta kai shekara ɗari da wani abu namiji ko mace bai yi azumi to sai a rinka ciyar mai shi azumi gare hakanan wanda bai da lahiya likitoci sun yi recommending bai warkewa to irin wannan bayan azumi shi ma cewa za a yi amma mai ciki da mai goyo wadda ke shayarwa su waɗannan sai su aji azumi su ci abinci su sha abin sha su ƙoshi sai ran da lalura ta gushi mai ciki in ta haihu ta gama reno ta zama lahiyayya tana iya azumi duk ta ranka azumin da ta sha bara haka nan mai reno ta yayi yanzu ta samu lahiya tana iya yin azumi sai ta ranka duk azumin da ta sha to haka nan mara lahiya yanzu muna nan zamani kawai shikenan sai rashin lahiya ta wada mutum dole na sai ya ci abinci ya sha magani da nan azumi ya kare bai warke ba to in an yi sallah ya warke lahiya ta samu to sai a kidan ya azumi sai a can a ranka amma waɗancan su da tsoho wanda ya manyanta da tsohuwa wadda ta manyanta da mara lahiya wanda ba a fata ya warke to su waɗanga babu azumi akan su cewa ta tabbata gare su ita a azumin su

amma bana Allah ya kawo sauƙi ta jaraba kuma Allah ya sa ta ci gaba da azumin babu matsala tana tambaya ina hukuncin waɗancan babu komi waɗancan sun ta yi akan lalura su na yanzu kuma sun ta yi akan lalura su duk gaba ɗaya don wa akai da masu lahiya da masu rashin lahiya da uzura duk azumin gaba ɗaya don wa mukai Allah shi ya kawo sauki yuridullahu bikumul yusra wala yuri bikum al-usra Allah yana nuhin sauki gare ku bai nuhin tsanani gare ku duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya amsa muna to anan muka zo ƙarshen tafsirin na yau duka abubuwan da muka faɗa daidai akwai saura to bismillah hmm. Hmm. tana tambaya wannan tana bin liman wurin sallar jami'i amma ƙarar lasifika taka amfani da ita sai lasifika ta yanki ko nefa ta ɗauke ko injin ya mutu ko wata ƙaddara ta sauka ina matsayin sallata sallata ta ɓaci ai abin da ya fi alkhairi ga masallata su tahi masallaci su yi sallah ga tsarin shari'ar musulunci da karantarwar sunna da maza da mata kowa ana son mu ta jam'in sallah amma sharuɗa ne adda wuyar cikawa musamman yanzu da mun ka shigo wannan yanayi na rashin tsaro ana iya sace mace ana iya sace diyarta ana iya sace jikanyarta ana iya sace uba ana iya sace ɗa ana iya sace ƙane ne da jika ne duk ana iya sace kowa yau to wasu wurare ma jami'i yanzu ko da tijai ba su hita saboda gudun ka a ɗauke mutum wurin kokarin ka samu lada 27 kawaye gari dajin birnin gwari lada ta samu matsala ko bata samu ba to yi daki ci yi abin ka je nan in guda ta ka samu guda da su haka ta bai ba to irin wannan yanzu manyan birane yanzu abuja masallata abuja in ka ga ana jam'i a ta da la'asar ga security da bindigogi amma da mangari ba ta faru kowa ya shiga daka an kukkulle da waya da na'urori da kwamfutoci da an hangi ko biri na sai a ce har wani nan <laughs> an riga babu natsuwa yanzu to saboda haka ina ba mata shawara in kuna kusa ga masallatai ku rinka bin liman amma in kuna nesa ga masallatai in wuta ta ɗauke ba ku jin komi to ku rinka yin ku da ku da iyalinku ya alheri ina fata an gane Allah ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta kuma waɗanga hitinu duk Allah shi yayi mana su gaba ɗaya. Allah ya kawo mana tsuwa da kwanciyar hankali ina ƙara jan hankulanku cikin 'yan kwanukan ga da na rage a yi ƙoƙari a taimaka ma 'yan uwanmu da a cikin yanayi talauci akwai mata da yawa allah ya ba su 'ya'ya da su da mazansu amma ba abin yi ba wadata ga hitina haya ga hitina abinci ga hitina sutura ga sallah ta yi ga karamcin kuɗi ga tsadar farashi komi namu yanzu in kun lura sadda ya kamata wa mu yi jinƙai ga juna to sai ga kowa ya tanke duk bakatai ta sai yan kaɗan ana da bayan Allah suna nan cikin sirri yanzu haka ina da sirrin wani yana yana tarabon shinkawa ƙauyuka kuma ya ce ka a shinkawa mai rai sannan wani na nan yanzu dukkan sunan ƙasar ga ya raba kuɗi ana ta sai shanu raba zai yi ta ci shi na nan duk kasuwa ko ina komi ya tashi yanzu shanu kuɗi kamar da ƙasai ka ɗebo su to mu haka muka so babu romu da jam'iyyar kowa da siyasa kowa ba wanda mun ka tashi gida guda shi duk mai haɗa mu da su addini saboda haka ko fir'auna in ya musulunta ya dawo ya kawo kaya tukurjen gebe na ci Allah aka da alheri don haka duk wanda ya alheri ja zanwara ga bayan Allah taimake addini Allah taimake shi wanda kuma ya ƙi Allah tilasta shi yayi don haka kowa ya zabura mu nemi yadda Allah da rahama Allah mu taimake ƴan uwanmu mu taimaka ma ƴan uwanmu ga marayu birjit ga ƴan gudun hijira birjit ga tsohohi ba aiki ba sana'a ko ina mabukata don haka ina kira gare ku ku mata ku wanke tuhahinku ku wanke hijabbanku hatta kabbanku duk ku wanki duk gidan da kun san akwai mace wadda adda iyali talaka yi mata asin da asin kala uku masu kyau ki gama da kwalbar turare da ɗan jambaki da ya ki ta kamar za ki ci bashi gare ta ku gaisa lahiya lokaci wannan don Allah ki yi hankuri ban sami ki sabbi ba ga wannan don Allah kafki faɗa ma kowa don Allah ne baki don Allah ki rawa mai asiri ban son ki tallata ni ta juya haka zai ki ce ga dubu biyar ki sai nama ga yaranki tsakanin ku da Allah in ta kama addu'a gare ki tana man cewa to inda kuna haka da yanzu duk wurin ga ya hicika haka saboda haka ina kira gare ku duk kowacin ku ta yi haka sannan shinkawa in za ku hidda kono ku tilasta mazan ku a hitar ga shinkawa ku yi kwana 29 kuna haɗe shinkawa da doya har da kwai amma ran hidda zakka sai ku dora ba da gero wannan rashin gode Allah ne duk wanda ka cin shinkawa kuma yana da shinkawa to hitar da kono daga mi gare ku an ka ji a bayani ne <laughs> don haka yin zo canza ce mata sun ce a hidda kono da shinkawa <laughs> Allah ta'ala ya sa kowa ya bi sunna ya yi abin da ya kamata kuma ku ba mazanku nasiha cikin rigunan da aka gare ce don Allah ka taimaka ma mijin su wanci bai da tuwayi taimaka ma wanci ta ba mijinta taimaka ma wani yana da marayu in an ka samu lada da ke da shi sai a baku saboda haka bayan ku kun taimaka ku sa mazan ku su taimaka ba wanda zai koma alkabari da riga wagga riga yanzu in mutu wallahi cire ta zai kun ga tawaggana wallahi cire ta zai Allah ya yi ni masu arha duk kasuwar gusa ba abin da adda arha irin likawani duk da hankici ya yi likawani cada wanga na shahi majida wani kyalle in ka shiga cikin wata filaza ya kai dubu biyu kyalle na in shahi to dubu biyu tana iya mace likawani biyu saboda haka duk sarƙoƙinki da gwalagwalanki da 'yan kwannanki na riya da na mai na mai komi da kikai ƙuryar ɗaki duk sai a kwalkwale ga jikinki a wanki in ba 'ya yi sa ba an kasa jahila da ƙarhi ta murje ki kawai ta ce ta gama ko addu'a ba ta miki <laughs> saboda kowa yawa kai ne kisan ana buki duk mutanen mu ne ga sunan coci coci amma ga mawadatan mu na yawo da bakaken motoci da miyagun benaye da yawan yawo cikin jirage a tsuntsaye ba sunan ba sunan kuɗi ɗaya suka murza malam ko lissahi babu amma ga dangin su masallata walakance kirista anniya sai ta yi tsari ta yadda naira biyar sai ta miƙa mace mu Allah saka oga ya kyauta wai oga ya kyauta inda musulmi ya bata tana cewa oga ya kyauta to saboda haka abin kunya ne gare mu yan mu na na kasa don Allah ku taimaka ma yan uwanku kuma ba wai nan cikin unguwa a kashe tuwo ka aiko da kula ana rabo ba bari ba shi ka nuyi ba yan uwanki na gehen mahaifiyarki ki samu turmi biye ki aika a raba musu gehen babanki ki samu turmi biyar ki aika sauran mabukata da sun kasan tashinki mai naira dubu mai naira dubu ki aika musu ke rage wani bala'i sannan nan unguwa yan uwa abokai nan nan da wurin tafsirin ga da kuka duk kun san junan ku akwai wadda take na an san matan mai ƙarfi ta akwai wadda take na an san da ita da mijinta wallahi hannu baka hannu a shi suke to irin waɗannan nika ni ku taimaka musu da yan kayayyaki yan tuwayi turmin ga wanda bai da tsada dubu biyu ki sai goma ki raba unguwa yahi kayanki masu kyau ki wanke ki ba wata in ta hito ran idi sai a zaton kita ta hi ki iya kwalliya saboda ita ba ta taɓa wannan ba sai ta ƙure adaka sai ta zaki ta hito in ta yi kwalliya ki a ba a keta ta saboda haka ku taimaka ma 'yan uwanku sannan nan muna da gidaje an sani gidaje ne na marayu kowa ya yi wani abu na gudunmawa gidajen marayun nan ba wai sai an haɗu ga lazimi ka ana talla kawo kaya akai gidan marayu ba ba shi ba wannan cikin sirri ɗai ki tashi ki isko ƴan uwarki kuna tare wadda mijinki yake da mukami haka yake mijinta yake da mukami wada mijinki babba ne haka mijinta babba ne bai yi laihin komi ba Allah ya kawo ajali ya mutu duk iyali ne sun koma yanzu ba miji duk iyali ne sun koma ba uba to ke ma yanzu yanzu Allah na kashe nake miji yanzu gobe gobe jibi jibi bana bana bade bade wallahi kowa Allah na aika jina miji yadda wani mu wadda duk ta jira dadin mutuwar miji ke ma ki jira dadin mutuwar miji ki kira dan uwan ki ce lalura ga ɗiyan ki ce ta ɗiya ne kai ki kira kanin ubansu ki ce to yaran ga ana son a sa tumar ce ko nawa ban sa su ba to irin wannan in ta dibi bango ta kama kuka na rance da Allah sai ran da Allah ya sa ta walko saboda inda mijin tana nan wanga bala'i bai cin musu ku tambaye su duk sun san wanga abin ni karatu ni shi yasa duk irin wannan hala ina san su kuma marayi ni tashi duk duniya ba wanda ni zama marayi billahi la ilaha illa ba irin sababin da ban shiga ba wallahi amma yanzu ga cikin riga a albasa aleru ka gani <laughs> aikin wana Allah ya taimaki marayu Allah ya raya uwayen marayu Allah ya wadata zuriyoyin marayu Allah shi ba marayu mukamai Allah ya wa marayu ni'imomi Allah ya raba marayu da walakanci bisirila la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil yau addu'a marayu